irwana wani annabi yamma sir wanda ya kan gaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tayar sai donai irga kyarkubai bata ma albarkante su wara irko subhanahu wa ta'ala hina da gabora a yi ga kati iri bata ma albarkanti su banantawara kan gati telebijin tambara irga irko subhanahu wa ta'ala warai amma irwa fakandi dauka gaba a yardan da lokacin lokkuco koyirga amma hunkunin marganda iri won yo yaufo iri wani alfagayra a fokan ga ti cheikh abdulaziz said kagir zure batama albarkanti wara ko sai irga alfaga fanna kayan assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh da irko subhanahu wa ta'ala ba hunkuna kai kaina wara irga sanan jarsi hankan ga da hige do harkan mu alfaga ha ga tuno hariyan gina dai irga alfaga ha eh, albor mai dum na himgi hijin tun wai borera wai borai mo mai dum no himgi hiji tun alborera wo banna irga soter mo koi problem mai kai yanga kate hige sai yangai da yadi mono hankan gana irmu du higera dogonai hige ma eh, kanu hige mu ce albarka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 والعقائد الفاسدة التي تنافي أصول العقيدة الصحيحة نعم <clears throat> إن يكفصنا شيخ إسماعيل مذكر أنا كده محاضرة وكم بمعجتي إن خلافات الزوجية أما بقى على سي خلافات الزوجية لندو حري كمبو هن كان جدي جندي هي جايبون بودو حري كمبو واتفو سينو مينو برجي هيجي ولا alborera mainu nigi hiji min waybora wal wayboro alborera mainu nigi yadda min hiji zam hon kuna masal beeru gono whatsapp pay bo nigi di boray x pay boray ha borare kende problem yang tunu wal foyara problem di kan aga albora jallandi da albora mono hanyan aga bora jallandi aga kaga kono tana kigo ta kerse iri charka ga kuni akagar me hije hansiyan yo manta alfa kabarona go hmm. hije hansiyan yo igi hije hansuno da wanya da wai baba arnya da ar baba burin mun hije hansi hmm. kenan islam tarai ana danga a da yirse wala cabir se higedadu problème yen noga hansi higedadu problème bore ka yenga hansi ne gitu waliyan ne no gi hija hmm. hansi man ta alfa wa sab alfa ga manta alfakkan ni koydi gabadiya bisantiyan bon koy gidi ya ne ya alfaga ayya met ne yakin daki manta wani gidi hansi agi ni hanni ha yimti burakan ni yon goga ha ayyuta ni kurnu asiyar dawon alfaktaraga ganda ganda abinda ya sedda ayyuta ne drama kan rubuci ni alburasi ayyuta ne timuna gogi se dan da wani sai hiji wa hansi mu da mubashawatan ni da tuwai burago no alburago no يعني داودي براد السلام وبراد السلام والبوري كا غوغما البراد نوغ السلام بوري كا غوغما اما كم باباو بور بوغا سوسين اسلاميك زينو وانا سوسين اسلاميك ولكيتنو ndai ni gondi fondo war gondi fondo wara mukko ido ndai ni labora duni cita taran sai cito tabbati cito stun amma alfag fuka whatsapp din na bai gaba da yanka wai buramir ka gannan kana ga kunye jallan da zawa zabiyan kalganda a bikin taliyan hannu da tari agtar alboraga hannin da albora mono agtar wondoga li annahu zan kan se asino a fokus tino kenan da alfagini ga ha amte ikul gono da alfagini ga ha amte kan ikul gono amte kan albora gono albora gono masal jina kan go irin wana ne burega burega ta wukan ai zanzan ba kan ai di irin harai ne burega bora boba bayo burega ta wai bore isinda anni hannu buburi bayan. Mm, isinda anni hanne e anni ya dun kini dun anni hanne ndi alboru mm. hanyan nikka gar milliardaire no mm. alboradi ni milliardaire no me aga hingu koy way bursi kai way ikwar sinda badala aga koy adobi hije cicaga amma way borwo agobi gorno ala shay haifo maga o oh, wugo haifo ma wugo hala gonda haifo isi guna guna dina أقدر من سنت مني برج جنا جنا بنجاتي ولا حيفون برج جنا لما كوكن كان سح يفوسي يجيني رب كوكن كان سح يفوسي أسيهم برج بكم سنة wanda higeyo iga cinno sharti yinzibo wanga ijina amte kan aran da bakir matkan ko arbu mu akan nasu ani fanqihu ma taba lakum min an-nisa wanga wakan kan waran sai gutun wani gure da wa ne gina annabi hadithra sallallahu alaihi wasallam من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه بركة هذا سهي جيسي أرام قناغا حرينكا أرام يبدا ونداغا أرام يبدا مواغنا ديناغا يالغا يعني ورن يبدا إجنا أمتكنا كامسي إذن كانت أمتكنا نجي يبدا داغا إذن زنتامو الدينا كنا بوغشي نجي يبداغا دينا دحمي دحمي نغتا بنكم بوريغناني أون زاروغا سنغا أسن الشر مير سارا قمو ما أغن بميري borai bewa bayan nungu nane a zaruga mm. ya bi mono agin wanda matan borai si ya bi mono agin bumbu burkin tara batu a bon jellan borai si mm. ya bi mono bumbu mo dingi bon asa subai gu furu borai wani ne bai ragi gune mm. ya bi mono borai mono kan ga bakar aga han san borai ga san borai mono kan wani bottara aga bottare kun fuka borga man ta borai ya mai bin kan iwan bayyan gihin gri dukurandi iwan bayyan akoko dorni ba dan wani da hannu igin duwa bora kuldu addinay kun waanu igihindu daahanay igihindu daahanay choki zaido igihindu daahanay kreti igihindu daahanay walikan signe ate igihindu daahanay igihindu daahanay yahudeyra hey hatta bazi mufon gon kara igihindu daahanay niga mazi mufon ni ayo dene ga winu aisati yamba daahanay wa nabu daahanay manta sanga go addinara me asa addina kubandi to addin na da hankan iga hau binara hmm. da hankan ne ga sal da hankan gagarar goi hmm. wani wasu ne igina addina aqida mawa ngo hankan ga hau binara da hankan ne ga salan da hankan gagarar goi hmm. wani sai ne addina yan ga igina amte kan burakan midiya aga bor aga kanin sai ne ga kana se am sikin tarbo am sikin kan ala shay haifu maga hadaf maga wani bayan ne amin aguma fa ihanun tango isigno gune isig ba fumi kan fole siga hay fo ko gune nde wo kri ba reti yi je ni gba amma bo kri gba addine kide ni gba addine kide ni gba isi ni bandi nur maga isi ni bandi hay fo kul maga igba mi deno irko yinse igba mi deno kam man tun dino fo kam man tun hay fo kusi to wo kam da rajin fahamin da jina in fahamin da igina da hijewo ibadu no mashru'un no shari'i no kan ina shari'an kan irko gananda nan tay gutun gi hiji no ayin dukurka nan tay gutun gi hiji no hal ayin burfo yam ma durandi higi no ibadu no kan irko subhanahu wa ta'ala na farin landi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne he aran arusai kai yanga aran arusai wara rabu kan hingi higi warami hiji. annabi ne ngum dugu fuma ngu wana al umma ngum dugu fuma da al umma kin bai kai yanga to kayin do hani kayin jama siba wala hije yina din be kan ibadu ne. to ibadu wo anni hannani ga hawasi anni hannani ga hawasi ibadu wo haikul kan ibadu ne no agonda anni agonda haikul ba dai addini kirgo gute da islam tarewo irgon hankan sigin shurutul qabul al a'mal as-salihah irgun hankali sharti kan yadda dinnan dinnan nan ne kubandi na arsalam tara da sara na arsalam tara aste maqbulun inda Allah azza wa jalla isin arsalam tara ta yana te ke goyo ke nina te da jingaran ni jingar jingare zimma adin ahun ga kan nabin amma hakikiya irko do hayadin ga sahi irko mana tamsi to igina irin da kan jin kan ibadu kan irko ganin da to guri bayan in hije te fatauci dumati wala mun ya ko sun ne ne ne ya ko sun ne burcin da in hije te fatauci dumati da fatauci dan fatauci ne ba wa ko kin sai ko bo fodo wal media kan ga kanin sai wal media ne ne ga bara hije sai mm. kullun go ganni ganna hay gina ka gina ga ha ngi ta hal ni gonda gina adam no ruwa na ko tare norbe noru in nan gonda ko tare ne hokan ribe baba hokan ribe baba genna imma no gondo koy tarayno imma no yorno goni se imma hayfono goni se de makkano fono goni se wodi yende no yedda niga iboba iboba kulu iboba kulu wodi bonno igi yedda niga wodi bonno igi yedda niga gigi jadum te alfa ga nudi wol boryan hun kuna kan ne kagi gar iboga baga sinete wani wani lokaci wora mhm. dinna danga wai borai zai ti wanda ya da arosai nini mhm. bafuna gona agin kaifandi zamni kagar wai gore su gonan kan ba ga sanai sanni a ga hin salan nisi sanni kan go su benan kan gin bondan mhm. ya no ni kaga albore su gar kan sanni da goga te wai sai ni mbo gin nan kan gin bondan mhm. amma girbi hin ka dini no charsi duk ma gina ikon na kyare association islamic ko nan filan ki nan filan ki hmm. to ifo git problem o danga bag sina iri iri lokaci wora lokaci kul sina kan bag sina go ga talle kan ga to lokaci amma dan gora no mon gi to ifo git problem to problem be kan gidi wadra hmm. ijina dai afo kullu iborhin kara afo kullu man ka hakika hanna hmm. da alborano alboraman ka dangon hakika hanna da wai borano iborano boraman ka dangon hakika hanna wani zuru da bayan halmidi agogo wani mulmule alborsi mhm. ay sini kulfa ibo ba bayan mu mhm. hada de ndi gogo mulmule alborsi mhm. kul alboradin gunda haifo kan yi kan gaba danga mate alborad ni imman no wal bu kun to wal hay fo kan annan harno kan an bi fan dubin kan agabon nafa ya dinga ni ba nam ki kan kwaro dubar sin da badala war hije isan di wal mate dai war bi hifi ke amma kan diga ne bor ko fa do raga dai worko bo shooɗo be suban wonko guftan oh, eh, dani kuddemi gono sani kuddemi wono bono premier étape gono deuxiéme étape gono amma dangan din sindango wuro kol masala gono ala so gondini gonninoru ɓey mhm. goto won di woybor yan mhm. kan alhaji filani yan yimni alhaji filani kan kango kaga bisa mhm. ayi mawone cabi man soro fo man soro hinka negidi i ñoyay gene i sey waran i jaabay ka ga jarga am di aram alhaji mudi alhaji mudi alhaji mudi aha oho no ni wa mi go kan sindu no rudun koy fitin jina kay ga hayu igina iga hanu bonno anket ni expect no to bare istabo anket isbanu kan wan tunur kun kunno gorun lakkal لكن لكن أدي لكن ولا أدينا فهمه ما تقول نور كوغلندا ما تنور سنين ما تنور سنين ما تقول نور ما اسمك نور فوارا ge bora ganda noru dani mi hiji lakkal nismi lakkal kana nismi hmm. fa kay hanno nismi hmm. sanna hannu nismi consideration hanno sangi min considere be bora be kan ni borno oh. gin himandi gin himandi kan ni borno ni man koy gin dai ni man tan ni man koy gin dai kan ni borno na kin kine nismi wa bora amma no ko ni kin dai ni kagar kan way bora di mi hiji mhm. guni is isi himandi mm-hmm. ba banka hey kani um go kan gora kin da yake mili kan danga alaji wande go kani ra fo sara uh, isara ibo ba sa ibo ba sara zama alaji sun da tan gumboro kan fa kare bora sai alaji sun da tan kan go bora considere halwe borno mm. kaman de inga yiwo ina san gudin war da hangari دمتنمو دمتنمها ورندين البروستم وبرسل دي فايد فو أصل دي دو مكان فو كن نونا وبر فلان يكن انتهي كاسو سنجنغا نكرو يدين تشرس اللوكتي ولا ولا هنكو غادي زيرين لكتي سبب يبرو هنكو دلغن نورو كان نودي نوركونا لاش فلان نويا nigo dani wonde spus placé no sangi isdi ned ned ne iskoy wala igi yadde boraga supporter agdi kam mental boraga di kam mental agi hen hen dabo amma gudi kan manta ne zaman zai bayan wuri gudi kan albani da jirgin da sun jama tuwan to <laughs> din sin da fa din sin da din sin da yana bi san kul kan da ne bai san ka zamiyan a agbore ke ni ban agal faga ke ni amma din gonda duk kul kan ne ke cikin nan ban yara zaman go ala shi haifu ma ga naka ga hin go din si duk kul kan ke cikin nan ban yara ga hin ga si a ag da zan ga na shi fo wanda ne ne irin yalai ne ne da ne wala irin ne bai dai kan kuriyai ne ban hariyar rakan iliyanai dai baban mini jirgin gida wura mm. ni kan ni haidi baba isa hambura ya dinki ne wuto kurni hay kara kurni liya kan sa gandan kan sa gandan wurse Yana da gobe kan sun da gabu gidir girena wani bayan ya karu tun yau da harai kan buru ne dun gondu ne i bayan mu aksar limfa manti kulu mm. amma annan ne ihan ne go ira wanga ihan ne go ira ne asin dai te ne ihan misini mm. afangu nkenge himbana poison ke info samidbo abikenga hainse izfo izhinka igihini ni poison ke info inwega furunge murarra in poison watkan chinnibu ne kambal borken gba hindora didi astenge se inagare inwe ko samba foken gba didi astenge si nagare so woni ki karango ki danga boray kayan bisa wal bason iduma sona haliyan de zaman woni kan rayir gol bafle ne zaman ku dungon fitna kan mo gonna zaman kul dum gon fitina kan mo gono wo bore rano wo bore zaman kul di won strategy no kwar kul mo dum gon fori no galli kul mo dum gon alhalu kan mo bore go ba funo no kai kul mo gan dinga alhalu kan bu i bore go ba funo no mata kan bore go ba funo haliyan ne ya hukuna wato din kan irga bai kan tun zankiyan wato din wo kan sai gihi gan sai nga ta boraga di kan anan ga bani dinas ban ifo sina ga bani man ta addin ne yamar man ta hifo kunni yamar wonse agbaniɗo da fof sa gbani agbaniɗo noon mit kana si sanga isaha makkaran fof kulguni isahan fof kulguni isa dini kulguni loccoɗin kine baksina kamɓe mo gono uminoya to eh, danga san woneyan mhm. hulasa mhm. il no giti village o danga saforo kan irgudu kan woneyan hansi way boro am di alboro a noro si a merda mhm. amma da talkano a siyarda yaadin mono hi beedi nte nigdi problema matkarandi kida mhm. kan alfagani ke iste yakini sifonda gana wani mhm. yankulu ba banam mhm. ki irse fonda kan irga gana kan gana ir mahallas wani fonda jina de irga ta ta'alim ihin ihim gata irse hije bo ifo gata hije bin boda wal ifo nu gata hije wani hadafo kai hije gune alboro do ibor kulga to mayan no ma ta hino bore wala alfagai wal maya alfagai no ga hadin da to hino borai mo ai gonda association hino borai association islam o me an da ita alfagai kai gurin sai hino borai ba su ga association islamic alfagai gummu ngai o fayyani go kai da wala ihin bumbo imu wazu kan iri iri ya isi bi mine wani ya susa so islamic yi fatta gu da kura ira walan kan hima mm, wani da tele ni go gisalan o di gisalan mm. amma ihiman da imu information yante mm-hmm. wai borai si ti ne makaranta yanne wal wazu ne ki gite bore mo hayen diya hankan ga dege na ahkamun nika a so islamic wani so ne wani ga wannan dai kan gugu ne kan guga goro ne wa bare yi babban wadda yi ga aran wana kokare te aran maran durkutai te imkeki in bore fahamandi ifo ga hige gumboda mm. da bore faham da hige gumbo wani mafaro mm. wata dangano bore rabon darsha bai dan hukuma medu boguno gogte hasare bunu bunu gogte zankai tarbiya gog sara borai bun do gog jange alumare al borai dingai bun bai ibon isi gima kanin gai fuwaira wai borai isi gima kanin gai fuwaira zama hay kulkan tarbo ne na cinyo akukoro tarde no dan asin de gite ne hige filani ne i hallasi hige hannene ya kun kuna da gabu gonum kaga mahabba garbor hinkin kirga marakan ወይቦሮ ba ከን ወደ ማሐባ ከን ስንትን እንዳሳን አሙሮ ወልን ባክስና na አስንትን ይሰ ዛ ስንት ናናት ኪግ ባቸሬ ኢሜን ስክና ኮኮሮ ከደየንጂ fitina abun zayano imbore kayan addina ga imbore fahman di ifo no hije bo fokul ga alborai da wai ifo no hije keki ga gina wal o no zama ilmi la kalaykahaan irzawayburikanyaaniza ilmi bombe ilmi la kalaykaan warkoon warkoynikaanistemisaaninimba mamtinwarkozamsaa bombi yorsennigmnikogihigi nikogiyabamanhigi wamin la kalaykaanga agonnodaasinagmintasinlakan agonnodaahinkasindabdina agonnodaahinkaalitalka agonnodaanis agmintensanwa wannan kullum hinka ba fongon kan nikagar dabar gune igon da nuru igonda hay kuldumo amma iwon izai burgi ka ga kan bor kwara ni ga ka bu wari yankan isbai ngai kwara mm. da zamu babu ne babu mai fa babu ne kan igla sabu kan a cikin kullu si babba tana darra mm. amma kan babu ta fakhir zama laysa lagina man ta yindiyan ta bura muka gudun noru inna noru ne ya sai be nan diganda mm. alaghina ginan nafs mu wasan din mu wasan din bu hankan irkoinan nan to wannan ibo ba bayan nan mizani ne amira mu hasar gobe ne sigil ne amira mu hasar gobe subhanaka allahumma bihamdik nam wata bir sai kan yadda to zama iri tere tar kaina to daidai ko subhanahu wa ta'ala bayar ko ne ta be hun kun kine irga kaga da bandi wal mu kan dai mawdu fu insha allah wasewar ginda sheikh abdulaziz ga ki a wana mai rabon an kan gade ginda kabiya wani kan yar sambu zama lokacin manir no a ranga hinga ki 97 01 12 97 insha Allah 97 01 12 97 irgani wa subhanaka Allahumma bihamdik na shahadu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء